matar da ya sake da saki daya bayan wata daya sai ya aika mutum kuma gidansu ya ce ya kama aure ne bayan ta dawo bayan dawo wasu su mutanen nan uku sai mahaifiya ce canci ba ta yarda ba da wannan kowa sai kawo mai. magana kama aure an ji a asalin tambaya wani na yasa ke mata ta yi daya yana gidan su ya ji ya aika mutum suka zo a suka kama mai aimene cewa ya kama aure ne bayan haka sai mahaifiya ta jiya ta ce ba ta da wannan kama aure da aka yi ba shi kuma kawo ne ke lallai hakika babu wannan magana akan kama aure to shi shi kuma wanda ya kama auren nashi don kyari saboda gudun kushin mahaifi a na wai yanzu wannan matar ta dawo matsayin tana nan mai aure ko kuma don ba a koma yanzu ko kuma tana can cikin wancan da wani yanzu ita wannan mata shi ainihin shi yaron ko kuma shi ɗan ɗan wannan mata ɗin da ya kama aure na yi shi bai yarda da umarni da mahaifiyarta ta bashi ba bai nuna ya koma sakin wannan mata ba don haka tun da ya riga ya kama aure yanki a aure tana da hannun miji ba ga hannun uwa take ba ba ga hannun uba take ba ba ga hannun wa take ba ba ga hannun kane take ba jaggoi da aure suna da hannun miji kuma shi a rike da jaggoi ne don haka in bai saki ba mai saka mishi sai dai in ya da a kawai ya saki saboda umarninta akan bai umarninta amma mace tana nan matsayin matan matan wannan mutum muddin dai ba wani shake sake mata ba ya kama aure aure ya dawo karfi kun bai tafiya sai ya koma sai ito eh dama dai magana arewa ba shi ainihin ba masudi ba matsayin armi ko arewa ta yan shekara goma tana nan mata ta amma kan wakan na wani ba Allah ka tauba duk kama haka din eh. cewa shi kuma ya ci wani aure da an kai kama haka eh. wani ke da mamanci don wani abin da ya ce na tsaye aboki ne da aboki ne ka ba shi hankali rike mata hmm. aka samu kasashe ne zuwa shi yasu eh. to ran na hanyar yi mishi shi aboki ne cewa la'ayin kasa saki mata sun na yi na yi da kai ta kiya hmm. wala zai ba wata aure shi abokin zai aure ta haka ya ce shi a wajen da ya ce mun ga haka suna jin abu da sai ku ba a yi gasan nan ba da bayan aure ne shi na shi wanga ce yanzu yana yana kallon wanda don lalle wai za a yi aure ne ya ce to aure ne yana da gyara ko ko akwai mutum wannan aure yi tambaya ce abinda da a tambaya ce wannan a tare da aboki ne shi abokin shi ya samu matsala da mata ta sai kasance shi na sakin ta ne sakin ta shi abokin shi ta zuwa ya shirya har na abokin ya hasala sai ce mai wallahi in ka sake ina aminta ya sun yi sake ta zai aure ta ga ce ko to bai sake ta wannan lokacin ba sai wani lokaci ya zai sake ta to wai yanzu shi abokin in ya aure ta ne a matsayin aure ne aure ne aure

ya kasance sigari hannun hagu ba a hannun dama ina lazimi ko shashen sigari to babu lazimi shi faɗi lazimi ne babu shi saboda babu da'a da Allah ga wannan bai wa Allah da'a ba bai wa Allah ladabi ba subhanahu wa ta'ala yanzu da wani na shugaba ya kira shi bai zuwa da sigari ga hannu ne shi na magana shugaban na sha sigari duk wanda ya kasanta balle mai zikiri mai gana da Allah ne na ya kamata a girma da zikiri zai yi wa ana zikiri kuma ana wani abu da kasance na fadana Allah yana cewa wala talbisu al-haqqa bil batil kada ku hada gaskiya da banna wuri guda saboda shan sigari banna ce bisa ga zikiri muddai an ka hada su ku shan sigari ta hito banna ɓoro-ɓoro ba ta kuri gara ga zikiri ga shan sigari wannan kuskure na babba mai ta fi tuwon Allah ki bar shan sigara lokacin zikiri ne kuma ki barta ma gaba ɗaya shi huta mutum na mara ya saki mata yana lahiya ne sai zan ta yi tsaki biyu kayan ce na uku din nan sai Allah ya mai cika shin a idda wafati za ta yi koko wannan tsakin nata za ta yi mutum na ya saki mata ta yi saki guda ta samu tsarki duba ta samu na uku ta samu tsarki duba ta samu na uku a kan mutum ya saki mace saki uku na ranar yarsu ba ta gado ina magana na ba ba ɗan dama abin da ka sa idda dama abin da ka sa ba ta ne an ko sunan wani abin ba ba sai ta mata inda na take ba ta tashi daga ita in ka ji an ce sai idda to ba gado kenan da saki guda ya mata ko saki biyu ba ta cika idda bayan mutu tana gado ne ko za ta yi intikali daga idda ta saki ta kuma ga ito fati amma yanzu kawai za ta yi idda kawai ta saki ba ta ito fati ga wacce na tambaya wacce wani cewa ba tambar mai shin wanka goshin magariba ya matsayi na ga shari'a wanka goshin magariba bai da komi ga shari'a duk sai da aka son wanka ana yi cewa idan ya a wata magana mai sauki ne jima ya ke hmm. ya to haka nan masallaci to sai ya gida yake hmm. kusa da masallaci eh. sai yaro na wani abu sai ce mai kai bari ina tare da liman a wanka ta gida ne da irin zama masallaci ko guda ta ba kawai shi kai da liman ba ko ya kai da liman wanda ha koyi da limani duk abin da na rafkanuwa da man ya fito shi in dai ba rukuni ya bari ba rafkanuwa ta magana ko rafkanuwa ta wani aiki kamar ƙara sajida ko ƙara rukudi da da man ya ɗauka min bai ƙaura bai ba da abin da ya rage ko kuma abin da ya kara in dai ba rukuni na ba ya koyi cikin masallaci da kana makoci masallaci kai koyi masallaci duk guda na mun bayani ne ga akira da hannun mu da gabata ko sati guda ko sati biyu wanda ba da masu ƙarin bayani game da abin da shahi watan da na safar wanda za mu ji da shi a shina sun wai ƙarin bayani akan ababen da aka sha ba a cikin watan safar to duk wannan hadisin ba su da inganci ba wani abu da zo ingantacce akan cewa cikin watan safar ba a kaza ko kuma ana kaza ba su da inganci wannan hadisai hadisai na mawdu'ai hadisai na wanda kasance ƙarya ce akan akan yin damu zo sallallahu da wasallam ko cewa ba a tafiya ko ba a aure ko ba a wani duk wannan bai inganta ba wani na an haifan mishi yaro to sai lokacin da an haifa ya tambi matan ina na an ka samu a shi yaron da an ka samu eh, kamar matsalar mata maza na haka sai eh. suka ɓoye mishi eh. suka ce namiji na an ka samu sai bayan zuwa gaba sai ya yi bincike sai an haɗa mai wa shi mace ta ba namiji to can an yi zanen sunan ɗan zanen tambaya shi ka yi mutum na aka haifan mata bayan an haihu ya tambayi mata ne aka haifa sai suka kuke mishi namiji ashe yaron mata maza ne mata maza na aka haifa wanda ake kira hausa mashirin shi na aka samu sai aka wahe mishi aka wa yaro suna sunan namiji tafiya ta yi nisa aka gane yaro mace na waya za a yi sai a canza suna a sa sunan mace an san ranar da aka haihu ya ranar talata ta ba za a sake sa suna ba sai talata ta zagayo duk ranar da an kai mai wancan sunan ko shekara nawa aka yi irin wannan ranar za a sake sa mai sabon suna sai a sake sa suna sunan mace da an gane mace ta amma irin wannan gabanin ayi sai an zo ma likitoci likitoci zuwa zuwa ce idan lai hakika namiji na ko mace ta ya suka ce mace ta wannan a hukunci da mace ya suka ce namiji kuma a hukunci da namiji dan ah, mata maza shida da wayar ganewa sai ya balaga inda ya kan yi kamar da malum masu kaci ba a iya gane mata maza sai daga ta hanyoyi kamar haka na farko dai za a diba a gani wajen hitsari shin ina shi ke hitsari da zakari ya kai ko kuma ta da farji ya kai in da farji ya kai na hitsari ke hitowa to sai a ɗauke shi hukuncin mace in ga zakari ya kai sai a ɗauke shi hukuncin namiji in kuma ya kasance suna tahowa gaba ɗaya sai a diba a gani ina ya kuma ina gina ya kowane sai a diba ina hiyan wani yadda ya hiyan wani kuma za a bashi wannan hukunci yan kuma gaba ɗaya suka zuwa sai a diba a gani ya ɗauke wasu gaba ɗaya za su ɗauke wa in sun ɗauke gaba ɗaya kuma shi kenan sai a ji wannan hukunci haka sai a jira har zuwa da shi in ya da sai a diba a gani shin da za su hito mai kogi mai zai fitowa in nono ya hito fito gemi bai hito ba sai a ɗauke shi hukunci in gemi ya hito sai a ɗauke shi hukunci na miji in kuma gemi ya hito nan suka hito. sai a ba a gani shin zai ya haila ko ba zai haila ba in ya kasance haila sai a ɗauke shi musamman sai ma da wata ce to kuma da kun kun ɗauka wahala sai ce to shi wanga mai irin wanga matsayin yake za kaga ba a bari ne cikin maza ba a bari ne cikin mata ina da kayan aiki ne maza fiye da kayan aiki ya za a yi sai malama suka ce to irin wannan sai a samu kurkuku ta musulunci sai a gina mai ɗaki ne shi kaɗai a abin ɗabayin a yi mai tana da abinci ne da abin sha ne shi na nan cikin wurin har lokacin da cika ba za a bar shi mu'amala cikin mutane hukuncin canza suna bayan an yi shi eh, kamar biyu ne an sami shabakar sai wani dan wani ko ko ne to ta tsaye don uban bai iya hana sai ya ci to shi ya mai shi Usman a hukuncin canjin suna ba an yi shi yana halatta ga shari'a musulunci bayan an yi suna a canza suna babu komai ko suna mai kyau na ana canza suna ina jin akwai wanda ni da ko Ibrahim alaihi salam ko dai wanda cin annaba ko wanda canza suna bayan shekaru masu tsawo sannan kuma manzo za a wasallam ya kasance shi canza mutane suna abin da aka ce dai kawai idan aka yi suna aka nemi a canza shi to ba a canza shi sai ranar da aka haihu da daidai irin wannan ranar suna a canza suna da ko shekara goma ko shekara ashirin aka yana a canza suna. ko za a sake yanka ko za a amince suna ne kawai. wani shi na tambaya wani me yasa na gani daga cikin abin da ya dace idan za a karanta misbahun rawi a karanta shi da sharhi na ainihin mu'allifu wanda ya yi shi kenan shi a shehu abdullahi to ba mu da sharhi cikakke wanda shehu abdullahi da akwai sharhi cikakke wanda shehu abdullahi yi da shi za mu dogara ga ainihin bayani akan misbahun rawi na shehu abdullahi amma ta an ka samu kuma ta da an ka samu an nuna cewa wasu suka yi ta yadda ba da ba ko kuma tashi ta wallahu alama amma dai ba mu samu rubuta cewa shehu abdullahi shi ya yi ainihin wannan a sharhin ba amma tare da wannan kusan duk bayanin da muka yi na misbahun rawi sai mun yi bayanin da shahin ta'alikan nan sannan kuma mu ƙara bayani wanda ya kasance ya yi na ta'alika da saboda mun doke tare ga ainihin shi mallan yake ba shi da haka yake ne to abin da eh to kila yana cewa wai kila kila abin shi kan hinan nan ga wai yana dacewa a karatun da aka yi milis bahun rawi ga wannan wurin shi kasance a haɗa shi da sharhi wanda ke da wani ne rubuta to ni sharhi da rubuta ne zuwa hurawi ban kare shi ba na ya ɗauko rubutu na na kai cikin maudu'i hana wuce maudu'i kusan yanzu fiye da shekara goma sai samu matsala ta rashin lafiya ta tsara abin da ya hana ni ci gaba da rubutu kenan da lajana ta muzakara ta gidan malamin ta ba gergel lokacin da aka neme ni a kan tattalin babu rami na fara karantar da shi tare da sharhin shi wanda ni ne ɗauki nauyin sharhi din. na fara sharhi din, ina ci gaba sharhi dukkan in zo in karatu sai na rubuta abin da na rubuta na sharhi sannan in bar sharhin gida in zo in karantar da abin da na rubuta zan tafi da matani amma kusan abin da na rubuta shi ne za karanta mace to ina cikin haka ina cikin haka sai na samu rashin lafiya ta ciwon bai nasara yau kusan shekara fiye da goma abin da ya kawo dakatar da ma kusan yawan rubuce rubuce na nan ko na zauna wajen rubutu ban ji daɗin rubutu sai kasance man ya daɗewa ina da ina rubutu amma dai insha Allah shina cikin niyyata da himmata na so in ga lallai hakika wannan shirki ina kammala shi amma eh, babu ɗan kuma na Abdullahi shi ke nuhi to gaskiya babu da shirki cewa Abdullahi wanda ya kasance gashi na shida ta alika akwai duk wanda muka samu mun samu tafai na hannu daban-daban na ba amma dai duka nufi ta alika ce canje suna sai an abin gara rabu an kuma yanke rabu canje suna sai an yanka rabu da yana tambaya akan sharhi abinda a sunan sharhi i'anatu sari ila ma'rifati nisbata shi a sunan da yasa ya mu wannan sharhi i'anatu sari ila ma'rifati nisbata rani an taɓa rubuta ainihin ba'adi ne hakan da akwai marubutu ne a wanda akwai marubuci ne shina wurin da zan wanda shi ne kasa shi na rubuta in rubuta da hannuna shi ne ka ba shi kwafi kuma kofi na na insha Allah in Allah ce maka zuwa gaba za a ce wanda rubuta shi Allah